taron da ya sami halartar gwamnonin jihohin bauchi da taraba da kuma gombe yayin da kuma wakilan gwamnonin jihohin adama da borno da yobe suka halarci taron a madadin gwamnonin jihohin nasu a bayan mika daftarin ne shugaban kwamitin muhammad kabir ahmad ya tsokaci game da aikin da suka gudanar fata dai yanzu yadda dai aka fito aka nuna mai yiwuwa za a samu nasara har ila yau daftarin ya fayyace irin rawar gwamnatocin tarayya da na jihohi da kuma na ƙananan hukumomi za su taka musamman a fannonin ayyukan gona bunƙasa ilimi da samar da ayyukan yi wa matasa gwamnan jihar gombe alhaji bayan hassan dan kwambo ya yi wa manema labarai ƙarin bayani dangane da manufar taron har ila yau gwamnonin sun tattauna matsalar tsaro da ya addabi yankin musamman hare-haren baya-bayan nan da suka hallaka ɗaruruwan mutane inda suka bayyana damuwa matuka tare da yin kira da kawo ƙarshen wannan matsalar to sai dai in ji cewar dr sani umar abubakar masani a fannin tattalin arzikin ƙasa ya baiwa gwamnonin shawara ce kan abubuwan da za su fi mai da hankali domin domin tada da tattalin arzikin jihohin arewa maso gabas na farko aikin da ya dace don haɓaka wasu abubuwa da zai kawo sauƙin rayuwa ga al'umman wannan yanki da tallafa al'umma daga 'yan kasuwansu daga al'amuran samar da al'amura na ƙananan masana'anti daga matasa da ba su da aikin yi da makamantansu duk waɗannan abubuwa ne da za sa ido a kai sannan musamman ɓangaren noma da kiwo wanda wannan yankin yana ɗaya daga ciki. to saura da me abinda mutanen wannan yanki suke sa ido a kai shine ganin an aiwatar da wannan shawarwari ana kuma sa ran gwamnonin jihohin za su ziyarci jihar borno a yau dinnan laraba abdulhamu muhammadu mura amurka daga gombe a najeriya